ka zahirancinka ai baka dini ba ke ce zahirancinka ke damu ba ba komai za ka ɗauke shi da a zahiri ba yaushe ne maka wata magana ne wanda nake ta igala hmm? maganin ta ta suna da yawa ba sai aka wata ba duk da da sai Allah ya shafe su ka ga an faɗi magana wa ma'anawiya ce to eh yawa eh tsawon ka ya kama da wuta shafawa na karuwa in ka ga gemu ɗan dan uwanka na ci da wuta kai ji kana ka go to aka ga wannan yaushe za ka gemu mu dan uwanka ya kama da wuta kuma wuta ta kama shi ina raye ban gane ba hmm? to kuma yanzu in an jika gemu shi kenan ba zai kone ba me kai ne wurin wutan hata gemu na zai kone ne ban kone ba eh? kaga to idan ba mai koyon hausa ya san gemu ya san wuta ya san ruwa ya san wuta da za ta fara cin yayi to ya za a yi mutum shi yana zaune za a gyatta masa wuta a gemunsa ya kama da wuta haka kuma shi yana nan ya ga ga aure kai ba abin da ake nuna waje to shi ne wannan ai dukkan su in ka lura menene cewar waye da farko da bidiya eh, eh, a a ba wancan ba nan nan wannan kusa kusa na shi layi da sama tazawwajat bid'atul aqwali to kaga a akawali nan ce yanzu zai ka ɗauko mana bid'a zaka samu babu wata mace da zaka rame ta sunanta bid'a ashe ma'ana ce bid'a idan ta aure bid'atul a'mali ko kaga suka haɗu kaga miji da mata kaga wannan sunan angwayen to fashta galar zaujani ka san yadda mai aure ke shagalwa suka ci gaba da aiki bil urfi falam yafja'ahum basi'an ba illa wa auladu zina ya'ishun ya'ithuna face sakamakon abu da zai haifar da ƴaƴayen zina tunda suna barna ƴaƴa sai ga ƴaƴan zina abinda suka tarbiyyanta suka haifar a wannan zamanin gaba ɗaya sun ɓata ƙasar musulunci sun ɓata musulunci ya isona fi biladil islami tazujju minhumul ibadu bayi na kuka da su yanzu misali ba a ce ta aure ayyuka ba yanzu ainihin cikin birni yanzu ana cikin matsala wa'annan 'ya'yan yanzu ka dubi abin da suke haifarwa daji ya kulle masifa ce ko ina ta ai sakamakon wannan masifu sakamakon abin da ke ciki bidi'o'i ne suka haɗu da ayyuka mutane da suka ƙirƙiri bidiyoyi sannan ayyukan da suke aikatawa bidiyoyi suke aikatawa kaga an haɗu ga bidi'a ga ga bidi'an maganganu ga bidi'an ayyuka kaga an ka lura ma ai kusan kamar wani hadisi hadisi ne canza masa usulobi man a hadasa fi amrina haza ma laysa minhu ko kaga kaulu ne man amila amalan laisa alaihi amruna Sosai sai aka samu ga bidiyoyin ga amalu da bidiyoyin din me zai haifa a gari eh? masu tasowa a gari na kafin za su zama kusan ya'yan zina ne ya'yan zina ba wacce zina na hakika ba za a lalace a koma babu tarbiyya ba mai mutunci ba mai kaza da an ce ba tarbiyya ya hana dukkan komai babu tarbiyya a gari babu tarbiyya a daji a ƙauye shuka kosai ne sai ta afa a cikin ƙasa ya mafi buko da irin wannan kaga an ka tashi fasara wannan a luga ba zai fasaru ba dole ko a ana karanta akwai karin magana akwai wane ne akwai wane ne akwai wane ne mutum ba zai yanzu ya zo na ina son ya fahimci al'akawalu jam'in alƙaulu kaulu guda ɗaya kenan alƙawalu jam'i bidi'a wani abu da ba a yi aka yi al'amalu kuma ayyukan jam'i ne na amalu guda ɗaya amalu hamma guda biyu amala ne na amalu jam'i to in ka zo nan wurin me zaka gane a luganka to ko lugan ma ba ta yadda da wannan ba hmm? eh, ai kana baka gane ba bai da nauyi in dai wannan ai kusan karatu adiyan karatu kenan hmm? na auto to to to gargajiya har wannan jiya yana magana a wannan ko menene wani littafi ne ke daga fara ka bugo shi ne gani nan kusa da kai ba kawon hmm? ke rubuwa ta kali gaskiya ne wani wata bugu ya sai samo mai ta keke da menene aka yi magana ita shi ta shi kaza ce wani wuri ne muke shakka irin shakkan nan sai ce ba ne nake ya ake karu da kaza ce, shi a tashi ba ne dukkan mutane akwai kuskure akwai wannan kuskuren sai ce tashi ina daga ta yadda shi ta kwafa kaurin bulugul marar to ina ta tunani ko babu ita a daki na amma zan a sake dubawa hmm? Inda da Allah na biyu daga sama, ya faɗi eh an eh, ma'ana ai ka san wancan mutum ne wanda ake shine mutum ya ga ce fa in qata hadhihi al-aqabat idan har mutum ya tsallake wannan aqaba ba ma aqabatu ba aqaba wannan ta nawa ta biyun nan to eh, ya samu katanga daga menene ya zo ya rike mu ko ainihin ya rike mu ah, wa ma eh, mutaba ka gama Allah, wa ma maza alaihi salaful akhyaru min sahabati wa tabi'in lahum bi ihsani da rike wannan sai ce kai hai hata wannan ko abun mustahil me ka bai kama da mustahil ba shine hai hata ba sai kai abun kam da wuya abun kaman da wahala yau mutum ya iya tsallake wannan matsalan ya zama haka wanda bai kama da wahala haka an ta su mahala a faru Ina da wuya zamanin da muke cikin na ya ba mutum dama tsallakewa tun da barna ta gida barna ta waje barna ta sama barna ta ƙasa barna a magana barna a aiki almuta akhira su bi wahidin min hadhihi darbi hmm? to idan kuma har Allah ya taimake shi ya kan da ya tsallake to daga nan shi an bai bashi ba ko bai ce ya sha ba idan wai ne wani a baya zai sake shirya tim din da zai bi shi akwai wani can gaba get wani road block din can gaba shi ma tsallake shi sannan na baya ya haɗo su da wanda zai haɗo su shi kuma ya wuce gaba a nan sai ya kai mutum ƙarshe eh eh tunda ai in ya zama aiki ta'abbud bima bi ghairi ma anzalallahu eh bi ghairi eh? bi ghairi ma anzalallahu ko eh, duk da na gauri bai ma lam ya zan bihi Allah yana kaiwa tunda ai zaka fami shi ina zance da itikadi ina da wala mutum ya bi an amalu yayi nisa bai da alaka da aqida kuma sai ya tabo aqidar mata lazima ne ne illa ɗan kaɗan in misalin bidiyar bu kaɗan aka samu aka tumɓuke ta kafin ta kifi to shi ne zai zama haka to yanzu damu a na gaba fa idan wa faƙahullahu li qat'i hadhihi al-aqaba talabahu ash kenan ala al-aqabati salisa sunan ne fa za a yi dagar wani aqabatul iri shi ta ce Kan tannaƙin kaba'ira nan road block ɗin kaba'ira kenan mai tsira daga kaba'ira nemo kaba'irori kaga dai ƙarya na ciki cin namun mutane na ciki ego ne na ciki girman kai na ciki ga sunan kabirorin tsaruruwa ne fa'in zafira bihi in ya samu ya cafce shi a kaba'ira fiha ana halahu kawai in kai kaba'iran guda da sai a kawata ta sai kawata ta yanzu ka dubi masu hira mana idan kuka kuskura kuka yi wata majalisa ta hira a kullum sai kan je sai a ce zumunci ake a wurin da wani lafiya ba mu ganka ba ke wallahi cikin ne bai za sarki mu ba mu duba ka kaga ana wata yan uwantaka kuma yan uwantaka ne akan samu wannan majalisar sai ka yi sa'a za ka iya buge ta kai kama san barna ake auren ka san sa'adi ake har kai tunanin tsallake ta da abu ne martaba ce fa in zafira bihi eh, fiha zayyana hannu. don ya samu ya mutu a kai. wa hassanaha fi ainihi ya kawata ta idonsa wa sawfa bihi sannan sai nuna masa ba ya san ka ba'ira ce sai ce masa ai wannan abu za a bari abu na abu ne wannan saufa saufa sha Allah dai insha Allah dai wa fataha lahu mu maimakon saufa kuma sai mu tafi muna insha Allah ku insha Allah na mu da Hausa ne wannan insha Allah wa fataha lahu babal irja'i sai ya bude masa sarai insha Allah kaga abu ne mai yiwa raja na fata ne ma dai in kaza dinnan na fata dai in kaza dinnan wa ƙala lahu sai ke masa ai wannan ba ma sai ce wa mutum ɗina wa ƙala lahu al huwa nafsu tasbih kaga zai nema masa hujja kenan an kawata irin har mutum yayi nisa a kai, daga nan sai fito masa ta wasu hanya ce to ai in ka duba asali ma imani da gaskatawa ne gaskatawa tana rabuwa gaskatawa a duk da yake da gaskatawa in a faɗi babba ne hankalin ka zai tashi da gaskatawan Jibirilu, da gaskatawan annabi muhammadu da gaskatawan abubakar da gaskatawan ka ba abu ka yadda gaskiya ne ba ka yadda akwai allah an ka yadda akwai allah shi kenan ka ga me ina nuna maka ba ira ba komai ne ba ƙarshen ka dai aljanna tunda ka riga ka gaskata na yi mamaki yanzu wannan raja'u din nan wannan murji'ancin nan na ga ana bin manyan mutane da shi illa ban san daga wanda cushe ya kullu ba sai ka ji mutum yana yana ta har a gaban malamai ko wani bawan Allah da malamai ta da malamai faɗa malamai irin masu tunda yana da yan kuɗi yana da hanyoyi kuma tsakan da Allah yana taimako amma sun je sun buga masa kamar murji'anci ce wallahi ni dan aljanna ne ina da Allah ina azumi wallahi ina aljanna ne ni Allah zai kai aljanna Allah ba zai kai wuta ba kuma malaman nan ba wanda ya iya tashi ce masa wani abu kaga wannan ai raja'anci ne to na imani da Allah na yadda Allah gaskiya ne kuna ma taimakon mutane da zai gurgudu kuma na falla na azumi kuma na yadda da Allah na yaskata wallahi ta aljanna ne to zunuban da kake fa ya za ka yi da mutumin da ya mutu a gaban manzon Allah ana ce masa muna maka wannan shaɗa aka ce ku shiru wa isa ne ko ya tsoma bakinsa abin da babu ruwan shi idan tsoma bakinka abin da ba ruwanka zai kai ka wuta ya aka ka san kai ɗan aljanna kuma sannan manyan laifukan nan in suka taru sukan zama kasan suna iya kai mutum ga shirka ga zama ba zai shiga aljanna an suka yawa a hatsar bihe katsi a tuhu hmm? ai Allah zai sauka je malam wannan matsalan ai irja'anci ne saboda gaskatawa wannan shi ne irja'anci wata musifa ce idan aka tashi za a jefa ma'aika guda ɗaya ne za a jefa ma kuma sannan babban bala'i mutum bai zuwa makaranta wa'azi zai yi ko nasiha zai yi mutum ne zai zauna dinga maka nasiha dinga nuna maka ba sannan kana kallon girmansa sai ka dauka haka ne a kaga wanda ya faɗi wannan magana bai duba yadda bakar ya mutu ba hmm? tun da bakar ya mutu yana kuka sannan har ya zo ya faɗi ƙwalo-ƙwalo kalma da kalma yana cewa ya sassa ya haƙuri ta daina kuka daga yau ya ta ƙare in ma zai tafi wurin hutu har abada wa in ma zai tafi wurin azaba har abada akan haka yanku eh to to ina zaka kwatanta maganan wannan da nashi hmm to ai kaga mutum ya kamata to mutum mutum bai zama inda majalisa take wata ran sai ya tsinci kansa haɗari. su za su tattara ma raja'u din nan gaba ɗaya sai a zuba shi a littafi guda ɗaya sai a mayar maka da shi eh? gaskiya ne tun da akwai majalisan shi da wa'incan ɗin majalisan ma suna ta haɗa majalisa wani ya nafsar tasdiki saboda kana so a wurin su gaskatawa ku lura a wurin su kaga ba karamin gaskatawa ba babban gaskatawa gaskatawa guda ɗaya ce wai ba ta da tsuwa ba ta rabuwa wanda inda za a bi ma ko a gaskata yadda suka faɗi labarin mutum ɗaya da labarin mutum ashirin daidai gaskata wanda take ba za ta kan ba daidai ke ba wala ta fihi al amalu. ainihin ayyuka ba su suka cikin imani in ji su fa wannan murji'awa ko in ji shaɗan gaye tunda shi haifar da murji'ancin ko da haka nan fala ta a amalu fihi wa rubbama ajara ala lisanihi waye shaitan yakan gudana a harshensa alhamdulillah nan mun kin shi a can baya mutum wata zai iya magana da harshen shaitan go a wancan kuma hannu yana iya magana da harshen mala'ika sai ta bakin shi ibn qayyim da yi gafa ne aka ce idan mutum yake eh, in ta eh, gaba sake uku in ta baya sake uku tana hawa step ne yanzu ya za a yi sai wani izo yake to a goyota ta zafo da ita sai ke to ko shaɗan bai san wannan ba sai a wurin wannan malamin shaɗan ya ji a kaga idan mutum ya lalace shaɗan kan yi magana ta harshensa wa ma ajara ala lisanihi wa udhunihi kalimatan ma ajara kalimatan kenan yakan gudanar da kalma ala lisani akan harshensa wa uzunhi alama alaka bihal khalqu wanda da daɗewa da dama alaka khalqu biya. jama'a sun halaka ta dalilin wannan kalman وهي قوله لا يضر مع مع التوحيد ذنب كما لا ينفع ma'a shirki hasanatu wannan kalma in aka sharha mutum ita aka wurga mutum ita ta gyaran Allah ma'ana la ya zurru ko a ainihin zambun N'a ya zaro zambun ƙarfin gashi zunubi bai kawo illa ma a tauhidi ya mutu ya kaɗaita Allah ta kaɗaita Allah saboda ka zunubi ba zai ma illa ba kama la fa'o ma a shirki hasana kamar yadda ka so la tun hasanatu shirki kun ga mushkilan kiyasi kaga wannan kiyasi kiyasu ma wujudul fariki sai isa kiyasin nan yana da muhimmanci a iya shi sosai na ji daɗin da kuka dawo da hankalin ku akan maganar da ake don ga wannan kiyasin ne ake halaka mutane amma in kai yi ɗan za ga wannan kiyasi kuskure ne da eh? shaɓan inda gaskiya يا سيدي يا ابونا دا نه غلو وځي لا يضر مع التوحيد ذنب او كان فرعي كان ما لا ينفع مع الشرك حسنه هذا كان كان والظفر به اذا شيطان يشرك مفسد في عقبه الجزئه Ah, ko kuma kama shi a tannakin a road block ɗin bid'a a habba ilaihi ya fi soyuwa a gare shi limunaqabatiha ha addin. ko kama mutum a bid'a ya fi soyuwa ga shi da a ai na farko a ah, na biyu ne ko da farko kafirci ne da biyu bid'a to sannan kuma ku haɗa shi da tafsiri da maganan hawa ko daga hawa aka ya zama bid'a ta zama hawa ta zama shubuha kama mutum ta shubuha shi ya fi fi so gare shi tun da ɗan wanda ya ɓata ta hanyar shubuha ya ɓata kenan Allah da muka karanta wani abu Allah ka zauna mana da shi eh mu har mu samu fitar daga wannan duniya don wannan makami ne da mutum kamata ya rayu da shi wa daskiya lima ba'afa Allahu bihi saboda ainihin bid'a tana kawar da abubuwan da Allah ya aiko da su abubuwan tsarin da Allah ya tsara ai da ta zo canza ka duba fa shi ar-rahmanu ala al sawa sai ta ce a ba sawa ne ba in ka ce Allah na sama ka jikinta shi wanda duk kuma yadda Allah jiki ya kafirta kaga anan kai kafiri ne ko kaga ai kashiri dinga yi tashbihu kuma wujudul fariki tare da Allah shi ke ar-rahmanu ala al-arshi sawa to kaga mutum ya canza wannan ainihin ya ga bid'a ta fi ta'afa daga duk hanyoyin da nake nan don da kai tsaye take warware abin da Allah ya saukar Wajen a rabbuka wal malaku saffan saffan kace Allah na zuwa a jikinta shi wanda kai jikinta Allah ya kafinta har kace Allah zai zo gobe kiyama kai kafiri ne to ya za a yi ta ce amru rabbika ko malaku rabbika kaga kai shedan na aiki yanzu inda za a ɗauko suratul a'raf a karanta ta a sake tafsirin ta nan da hankalin ka zai sake tashi inda shi shedan idan tsaye ce Allah a goyen da hau wallahi wallahi na rantsa wa bi izzatika sai na jammara waɗannan jama'a na da malmala hanyoyin su ta ko ana ana yin shigo musu din gabatar da su to an ka kalli wannan magana ka ce mm, lalle kam ya waje ba ta shi tsaye ya waje ba ta shi tsaye kada ya zama ga kana da qur'ani kana da kuma shi ɗaya ya da kai tun da ya da malmala harkan wa daf'iya lima ba asallahu bi wa rasuluhu wa sahabaha ku wa sahib uh, uh, uh, wa rasuluhu wa sahib wa sahibuha wa eh wa sahibuha yi hasan la yatubu minha da bidiya ku bai to tunda ina da dalilai ikama yaushe mutumin da ya Allah baya sama zai dawo mai bayan ya canza istawa da istawa yaushe wanda yake Allah ba zai zo ba gobe kiyama saboda ya riga ya fassara da cewar mala'ika ne zai zo yaushe wanda yake Allah bai sakkowa zai zai dawo ito ba bayan yi masa tawili ya ce mala'ika ne zai sakko ko rahama ce za ta sakko kan duka bala'o'in bidiya don haka shaitan ya fi son bidi'a ya fi murna da wanda ya da bidi'a ki kafa bidi'a la ya tubu minha wala yarji'u anha ina da wuyan dawowa bal yad'u al-khalqa ilayha sai ku? kira ike ka dubi yanzu abin da jahannama yi mana ba Da dubi yadda yake kira yadda za a ce wanda ya tasirantu da jihamanci ko ya tasirantu da mutazilanci ko ya tasirantu da wannan murji'ancin yaushe zai dawo wali ta ha. saboda ta tattaro alƙaula alallahi bila ilmi shi mace bila ilmi ta tattaro magana akan Allah ba da ilimi ba tunda wanda ce annabi ala Allah bai sakowa bai kaga yana da ilimi akan haka ilimi ba shine aya ba ilimi ba shine hadisi ba to bai da ilimi shi ko ya tashi kawai ya kalli ta hanyar falsafa a in an ce zai zo ya zama halitta wanda ya Allah halitta ne ya kafirta don haka wanda ya fassara ayar nan da Allah zai zo ya kafirta bila ilimi. wa mu'adata wa mu'ada wa mu'adatan sariha sunna din gaba da sarihiyar sunna mu'adata aliha da yaƙi, kiyayya ga yan sunna wal ijtihad ala ittifa'i nuri sunna to ka san ko bid'a shedan zai santa wa tauliyata man azalahu Allah da ɗora wanda Allah ya sauke wa wa azala man wallahu Allahu da tuɓe wanda Allah ya tsora wa rasulahu wa atibara ma raddahu Allahu da la'akarin abunda Allah ya soke wa rasuluhu wa radda ma ma'tabarahu kwamwalata eh, ainihin ma atabarahu da soke abunda Allah ya dauke shi wa muwalata man adahu wa mu'adata man walahu ya da juya lamarin wa ithbata ma nafahu wa nafaya ma athbathahu ai kun ga ta tambayan adam me yace ne da yake tambayan cewa wahayi hata ka eh? duba wa aka bidiya ne ko akan da yake wahayi hata zamani ya yadda ko a daina bidiyan nan eh? yanzu ka dubi jerin yaushe za ka kawar da mauludi hmm? sarakuna ke yi gwamnati ke yi ya ke wani ya dawo daga can su da je da ya ga cewar a su ana ma fasata amma da ya aka za a yi mauludi sai da aka yi sati a yi a yi sata ba dukkan yan dajin suka tafi aje makami aje a yi bukin mauludi kowa zai iya ebo kayan sake kasuwa ya sayar ya zo ya zauna aka yi kwana kaza saboda shugaban kaza a zo a yi wani mauludin na jin ba mana annabi ne ba na wani ne mauludin wani ne aka yi ba na annabi ba amma sai da jihar gaba daya ka da aka san da kowa ya zo saboda yanzu ana mauludin wani shehu wani na gari an daina fashi an daina kidnapping an daina komai saboda wannan to yanzu yaushe za ka ce mutane wannan abin bai da kyau mutanen ƙauye da suka zo suka zauna a ce saboda albarkacin wani an yi kaza an yi wani kaza ka zo ka ce masa wanda abin da shi da ke mutumin nan ɗan bidi'a ne mutumin nan ba gaskiya ake koyarwa ba zai wahala wa'azi ya yi maganin wannan sai dai mutane abun da kawai za a samu ɗan da mutanen da suka zo ƴaƴan su zo su zauna su ɗauki wannan suna su je gadon su su zauna su nuna mutane wannan suna aikace sannan mutane na suna neman gaskiya da an su gano an cuce su an yaudare su don su ya ba amma in ba mutum ne zai je zauna a cikinsu ba don dai tara su rana ɗaya waye musu da kai sun samu shekaru suna shan gashin gyara su zai wahala ba su ne ba kuna gane ya abin da ake bari eh? to Allah isa وتكذيب الصادق ذكرية من جسكها وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل دتور جسكها تعنيا كريا وقلب الحقائق دجوية جسكها بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلهاد إلهادي في دين الله وتعمية الحق دروس جسكير أتد عن جسكير على القلوب matalabil awaji da neman karkacewan karkatar da lisiratin lahil mustaqimi wa fatahi babi tabbili dini jumlatan da kawo hanyar musanya addini da baki daya fa innal bid'a tastadrijo bisa giriha bid'a ana gangara ne tastadrijo ana raya ta ana raya ta karamata ila kabiriha hatta yan salika ita bidiya tana bin mutane sannu sannu sannu karamarta babban ta bisa geriha ila kabiriha karama ta koma babba sannu sannu hatta yan salika ha, min addini hammi ita ita daga addini kama tan sallu sha'aratu min al'ajini ba gani ba har malamai suke cewa ai wannan demokuraɗiyya ɗin jaririya ce a ta ga abun tausayi ne yanzu a haƙura da duk kusurin da aka gari za ta riƙa da ta nan da ta riƙa ko da ta riƙa mai ita ma da cinye shi kuke, eh? ta riƙa yanzu fakan demokuraɗiyya ta riƙa inda ta riƙa ta fara riƙa da shi nan kuma tana cin hamma ita balle kuma wanda ke baya ba ruwan shi da ita to saboda kanan haka bidi'a tana zare mutum da addini a ruwan sanyi sannu sannu sannu sannu sai sai sai sai kuma fasidul bid'i illolin bid'o'i la yaqifu alaiha illa arbabul basairi wa ainihin sai masu gani kaga kenan aikin da aka farko aka ɓaro za a kawar da bidi'a za a kafa sunna mutane abinda suka ɗauka za a kawar da guru da laya za a kawar da rubutun sha ko amma wannan bidiyon yanzu mun gano ta wuce wa yannan ko a wannan littafin kula ta wuce wa yannan da maganan kusan ma rubutun sha da wannan layu da guru gaskiya ne sun yi ɓanna amma akwai ɓannan da tafi ta irin ɓannan da ta taɓa zuwa sannan kuma ta taɓa aiki ta mayar da mutane ta riga ta yaɗa ɓarna ta haifi mugaye kamar yadda tambayin wani ɗazu abinda son ta haifa ta haifi sharri yau kawar da sharri na sai an aiki ta ƙuro isa ya duba ce kai ta yi hata zamani ya samar da wanda za su yi wannan aiki duk inda ka taso za ka ka za ama kuma huwa inda Allahi bi aziz in dai kun gane ba amiyan zaluna fi zulmati al umri ومن lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai bashi haske bai da wani haske eh ta yi kama da tuni. eh eh kamar misali ta wancan iri ne shuka shi a kai to wannan tsirariyar ya zo iya eh, magana ta riga ta girma tana ta alaƙa da juna ta tsaya na ku eh wa ƙarar eh shine imani gaskatawa ai imani kaga ba gaskatawa ne ba banda gaskatawa akwai aiki kalman imani in ka duba a lugha mai ake fasara sai ma ma al-imanu ainin a tasdiqu ba har suna kafa hujja da wata aya da wa ma anta bi mu'minin lana wa ma anta bi musaddiqin lana to in haka ne kaga bai daukan karami bai daukan babba tunda ina barin imani ya kuma shakka sai suka tsaya kan nan ba aiki a cikin imani ba za a suna suka ce al'imanu qaulun wa amalun da ne wa kadu ai ba banza ba ka ga magabata suka dage suna magana eh, al'imanu qaulun wa amalun wa kadu ba banza ba ashe suna raddi ne ba masu cewa imani ne zalla imani fassararsa wannan imani istilahi ne ba imani lugawi ba duk da wancan yan uwan annabi yaso suna magana ne da annabi yaqubu lugatan kuma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin wa ma anta bi musaddiqin lana أعطاه الله إيه a aikace misalin yau ga baka ga gaskiya ta koma hannun makaryata ba makaryata yanzu su ne masu faɗa ji kai na ka sai da ɗauko maka magana bai bakan dai babu mai girma sai fasiki sai shaki ake wa ladabi wanda kuma alhali an ce shi fasiki a ƙasanta shi ne